Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar muna tafi da shirin a bari ya huce, amma kafin nan bari mu je da duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. Dubun dubatar rundunonin soja suna ƙara kurara zuwa birnin Washington domin ba da tsaro kafin bikin rantsar da zababben shugaban ƙasa Joe Biden wanda a cewar wasu jama'ai birnin ya koma tamkar birane masu fama da tarzoma kamar Bagadaza da Kabul amma ba fadar shugaban ƙasa mai zaman lafiya ba. jami'ai a ma'aikatar soja sun faɗa a jiya juma'a cewa an jibge sojoji dubu goma sha takwas da dogarawan ƙasa da ake sa ran za su isa babban birnin amurka cikin kwanaki biyar adadin da ke zama ƙari akan dubu bakwai da aka riga aka jibge biyo bayan tashin hankali a ranar shida ga watan janairu da kuma afkawa majalisun ƙasar da magoya bayan shugaba donald trump suka yi kare jibge jami'an tsaron ya saba wa abin da aka gani a wurin bikin rantsar da shugaban kasa shekaru hudu da suka gabata inda dogarawan kasa dubu takwas kadai ne suka taimaka wurin bada tsaro a jiya juma'a zababben shugaban amurka joe biden ya bayyana da shirin gaggauta aikin ba da rigakafin covid-19 na amurka da ya hada da kara tallafin tarayya da samar da dubban cibiyoyin rigakafi da kuma yin dokar samar da rigakafi da zai da haraba kayan rigakafin Shirin mai faɗi yana cikin ƙoƙarin da Biden ke yi na cimma manufar ba Amurkawa miliyan 100 allurar rigakafi a cikin kwanaki 100 da hawarsa mulki. Biden ya yi kira ga jihohi da su faɗaɗa mutanen da yanzu ake ba su allurar rigakafin a ƙara waɗanda suka haura shekaru 65 a duniya. 'yan majalisar dokoki a birtaniya daga hukumar kare haƙƙin bala'adama ta jam'iyyar conservative mai mulki sun ce jam'iyyar kwaminsancin china ta ƙara ƙaimi wurin cin zarafin bala'adama a faɗin china a don haka masu ma'amala da gwamnatin su san da cewa suna hulɗa da ƙasa mai laifi kama daga ɗaure miliyoyin 'yan kabilar ogur a lardin Xinjiang zuwa ga amfani da karfin tuwo akan masu zanga-zanga hadarajin demokuraɗiyya a Hong Kong na tabbatar da akwai gagarumin taɓarɓarewar 'yancin bil'adama a China a cikin shekaru biyar da suka gabata. Rahima Mahmud tana cikin waɗanda suka yi tsokaci akan wannan rahoto wata 'yar kabilar Ugur daga lardin Xinjiang. bayan ta ga yadda aka fatattaki masu zanga-zanga a shekarar 1997 ta arce zuwa birtaniya yanzu tana shirya bukukuwan wake-wake ne domin tallatar da al'adun ogar mahmud ta faɗa murya amurka cewa mutane a shenzhen suna rayuwa cikin ukuba kuma ta ce shekaru hudu kenan da ba ta yi magana da iyalanta ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugaban amurka donald trump ya ce zai bar washington da safiyar ranar laraba kafin rantsar da zababben shugaban kasa joe biden zuwa jihar florida inda ya zaɓi zai yi rayuwarsa bayan ya gama shugabancin ƙasa za a masa rakiya a wani bikin sallama a filin saukan jiragen saman sojoji na joint base andrews a cewar wani da ke da masaniya ga shirin da ya nemi a sa kai sunansa saboda ba a sanar da shirin da ake yi wa trump din a hukumance ba jama'ai na duban yiwuwar shirya gagarumin buki irin na karrama manyan baki da liyafa mai kayatarwa mai ciki da abadujala da gaisuwar ban girma ta harbin bindiga Trump ya sanar cewa ba zai halarci bukin rantsar da Biden ba, wani tarihi da ya karya da daɗiyar al'adar miƙa mulki bayan kwashe watanni yana zargi mara tushe cewa an tafka magudin zaɓe. Shi ko mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence zai halarci taron. a hali da ake ciki kuma mataimakin shugaban amurka mike pence ya kira wacce za ta maye gurbinsa nan ba da dadewa ba kamala harris ya taya ta murna a cewar wasu mutum biyu da suke da masaniya ga hirar tasu wannan ne dai karin farko da zababbiyar mataimakiyar shugaban kasa da ta kwaranta mai barin gado suka tattauna shi ko shugaba donald trump bai kira zababben shugaban kasa joe biden ba ya taya shi murna kana ya yi ta dora ayar tambaya akan nasarar da biden din ya yi amma pence yanzu ya zama mai kare biden lamarin da ya zo da al'ajabi mataimakin shugaban kasar ya ki saurarin matsan lamba daga trump da ya nemi ya ki amincewa da nasarar democrat yayin da yake jagorantar zama majalisun kasar wurin tabbatar da kuri'un wakilai a makon da ya gabata Pence ne zai halarci bikin rantsar da Joe Biden a ranar 20 ga watan Janairu, taron da Trump ya ce ba zai halarci ba. a ƙarshe hukumomin majalisar ɗinkin duniya sun caccaki hukumomin habasha game da hana shiga da kayayyakin jin kai ga fararen hula da 'yan gudun hijira da suka makale a yankin tigiri da ake gwamza yaki a arewacin habasha a farkon watan disamba hukumomin habasha sun cimma yarjejeniya da majalisar ɗinkin duniya na ba da damar shiga da kayayyakin jin kai ba tare da samun matsala ba ga mutane da dama da ke da tsananin bukata a tigire abin takaici ofishin shirya ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya ya faɗa cewa galibin yarjejeniyar da aka kulla ba a cika su ba To kamar yadda muka saba a kowace ranar Asabar ga shirin a bari ya huce da fatan za a yi sauraro lafiya. sauraro barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. assalamu alaikum jama'a barkanmu da warhaka. Da fatan an waye gari lafiya to malam Sarfilu me ake ciki ne a can Washington DC. Alhamdulillah baba a lafiya kalau ya sanyi kuma. To ma dalla. To Washington gashi nan ana ta shirye-shiryen rantsar da sabon shugaban kasa a mako mai zuwa. Wanda baba in gaya maka yanzu Washington ko ina leka sojoji ne. An zo an ajiye dogarawan ko ke sai na ce dogarawan tsaro kenan na kasa ko National Guard. domin su ba su taimakawa jami'an 'yan sanda wajen tabbatar da wannan biki a gudanar cikin koshin lafiya ba tare da wata husuma ba. To madalla Allah sa a gama lafiya kamar yadda aka saba yi a shekarun baya. To amin sun amin. Madalla. To balan sarfilu kafin mu shiga cikin sanarwar aure. bari mu mika waɗannan ta'aziyya da farko gaisuwar ta'aziyya ce zuwa ga sarkin zangon Accra Alhaji Hamisu Bako da iyalin gidan Malam Bako na rasuwar Alhaji Suleiman Idris Bako kenan da aka fi sani da Baba Mai Doki wanda Allah ya masa cikawa a makon da ya gabata to Allah ya rahamce sa ya ba dangi hakuri musamman Malam Imrana Adamu Bako marafan sarkin zango Accra da Malam Salisu Adamu Bako limamin ciki na sarkin zango to sai ta'aziyya kuma ga iyalan Alhaji Binyaminu wato madaha kenan to shi ma Allah ya masa cikawa a makon da ya gabata Allah ya ji kansu baki ɗaya da rahama amin ya rabi amin ya rabi To baban nima akwai wata sakon ta'aziyar guda ɗaya a hannu na wadda take ga masarautar Tangale domin rasuwar basarakinsu mai martaba Buba mai sheru. Wato shine mai Tangale na goma sha biyar wanda ya rasu ranar Talata. To Allah ji kansa ya kuma gafarta masa. To sai kuma wannan ta'aziyya zuwa ga sarkin Hausawan Akira kenan Alhaji Muhammad kabiru Wahi Kadir English na rasuwar yar uwarsa Hajiya Baraka Kadir English. Ita kuma Allah ya kanta da rahama ya kuma ba dangi hakuri. To sai kuma ta'aziyya game da rasuwar Malam Imran Abubakar da aka fi sani da Malam Bawa, tsohon dan jarida na gidan Radio Universe da ke birnin Akira kuma tsohon wakilin sashen Hausa na DW. Allah ya ji kansu baki ɗaya da rahama ya kuma kyautata namu bayan nasu. Amin sun amin. To bawa bayan sakon ta'aziyya da muka isar to ga kuma na ɗaurin aure. Muna taya Honorable Salisu Mazgi Gumel farin ciki ga ɗaurin auren yasa da za a yi a yau ɗin nan Asabar da misalin karfe biyu da rabi na rana. wanda za a yi shi a masallacin umar bin katab a hanyar gujingu da ke nan gumel wato ita amaryar ma faɗi suna amaryar ba amaryar muna mika sa'un murna gare ta shafa ta salisu mazgi da kuma shi angon nata malam ishak to allah ya ba su zuriya ɗaya ba amin kasan hakan ya yi daidai an ce wai ana bikin duniya akan yi na lahira a kenan wannan gaskiya ne baba wannan haka yake baba don haka wannan ga ta'aziyya da muka yi ga kuma sanarwar aure to allah ba da zaman lafiya baki daya to amin sun amin bari mu shakata da wannan wakar. fatan an shakata da wannan wakar baba yanzu kuma sai mu leƙa ga gaishe-gaishen abar ya huce ko? Haka yake. Hmm. gaiso mu ta farko ta firan a bari ya huce za ta je ga Ala Abdullahi Dogon Baga da Isa Bande Jamhuriyar Nijar da kuma Binyamudi Ragana Matamai Nijar da kuma Lawal Taketa Nijar. Sai kuma sakon gaisuwa ga Goni manajan Bulo da Masak da kuma Abdulrahman Malam Muntaka Zindar da kuma Sadiq Iliya dan Malam Zindar. Sai kuma sakon gaisuwa ga Saifullahi Idris Jikamshi da kuma Mansur Babawo na faɗa. da kuma Shamsuddin Muhammad Kargi da kuma Abdullahi Laki Funtuwa. Sai kuma saƙon gaisuwa ga Usman Manika mai ruwa Road Funtuwa To ga sako kuma ga Giris Alheri Audu sai kuma ka an gaisuwa ga Murtala Faruk Sanyin da da ma kai baba ya ko makeri. To an ko gode. Har ma da Muhammad Lalo. Mun ko gode. Eh dai ban ji sunana ba dai amma dai ba mamaki ya ce da duk ma'aikatan sashin Hausa. To wannan sakon ya zo ne daga babawa mato mai aduwa jihar Katsina. To ba da kai ba wata ran zaka ji gaisuwarka da idan Allah. to sai wannan sakon gaisuwa da ta fito daga Bafa adamare futa gombi adamawan najeriya ya ce gaisuwa a bari ya wuce zuwa ga hakimin lala alhaji da jamilu alhaji dahiru musa da hakimin gayuka alhaji usman sarki fada da hakimin mboi alhaji abdulrahman isa ardo falama sigire sai kuma mai alfarma lamidon adamawa dr alhaji barkindo aliyu mustapha da kuma sabon shugaban karamar hukumar gombe honorable injiniya dimas a shekel da kuma honorable alhaji rufai alhaji umar gombe da his excellency gwamna ahmadu umaru fintiri na jihar adamawa da liman alhaji amidu mojibo jailani yola da khalifa sheikh halilu song da sheikh muhammad dongafuta da halifa sheikh alhaji hamidu modibo jailani yula wannan gaisuwar abar ya huce kenan da ya fito daga Baffa adamare futa. To baba sai kuma sako daga Muhammad Salihu Kaura na Moda Zamfara. Ya ce da farko ina gaida daukacin ma'aikatan BOA Hausa to muna amsawa. Sai kuma Honorable Abdullahi Yahaya Kaura da kuma Hafiz Balaraba Gusau da Hajiya Zuwaira mai shinkafa da taliya Kaura na Moda da Malam Baban Yusra Gusau da Alhaji Mele Yusufari da kuma Ibrahim SD Kusfa Zaria. Sai kuma Muhammad Shehu Mararraba Kunini. sai kuma Usman Manika mai ruwa Road Puntuwa da kuma Abubakar Kawu Girgir. Sai kuma saƙon gaisuwar ga Aliyu Muhammad Dan Fulani. Sai kuma gaisuwa ta ƙarshe da ya ce a yi masa ga ɗaukacin 'ya'yan ƙungiyar murya talaka jihar Zamfara. Da fatan suna cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su Muhammad Salihu Kaura na Moda. To baba ya ce ɗaukacin 'ya'yan ƙungiyar murya talaka jihar Zamfara. to ni kuma bari in ce ina miƙa gaisuwa ta ga ɗaukacin ƙungiyar muryar talaka a faɗin najeriya baki ɗaya. masha Allah. ka ce kai na gaba gari kai eh na yi ma gaba eh haka gama gari kenan da duk waɗanda ba su ji sunan su ba ka yi daidai To sai kuma wata gaisuwar na abar ya huce zuwa ga mai nasara nasarawa funtuwa wannan gaisuwa ce ta musamman zuwa gare shi da kuma wannan gaisuwa da ke cewa assalamu alaikum voa ina gaida mahaifi na shitu bagu da alhaji yarima sisi bako tongo da kuma cindo kwasa mai kaji da Baffa Haruna Bajoga da matarsa Anti Aisha Muhammad Adam da kuma Ali Alkali Yaya da Alhaji Haruna Daba da Nasiru Mai Kwado da Linzami bakin kasuwar Bajoga da Malam Abubakar Sale unguwar Fada Bajoga da Abdullahi Bature da Ahmed Suleiman da Sale Muhammad Isa da kuma daukacin 'yan kungiyar muryar talaka wato daga Haladu Muhammad Musa Bajoga ya aiko da wannan sakon. To sai kuma gaisuwa ta musamman da nake mikawa Alhaji Abubakar da matarsa Hajiya Nura daga Saudi Arabia kenan da kuma Hajiya Alawiya da Hajiya Binta wato ba sauraren sashi Hausa ne da muryar Amurka da suke kasar Saudi Arabia kasa mai tsarki kenan. To masha Allah haka ake somawa. a dinga ɗauko gaishe-gaishen da ko ina faɗin duniya ana miƙa ta yakin gani ko a lalle fa eh wannan a wancan zaba ne a kasar ghana in baka saurare irin wannan baka da irin waɗannan faifan eh. to ba da kai ake ba baka cike yan yayi ikon allah ikon allah to eh kwarai kuwa masha allah masha allah yawa eh, lalle kan To ko akwai labari daga gurinka? Don ka arin kayi ba mutane alkawari cewa wannan mako za ka kawo musu labari. Yawa ba kamar yadda na alkawarin cewa zan kawo labarin to na mun yi sa'a wasu sun aiko wasu masu wararen mu sun aiko da labarin har mutum biyu. Madalla. To kaga idan na amfani da shi. Eh. na cika alkawari kenan. Kwarai kuwa. To zan faɗi sunan waɗanda suka aiko daga ƙarshe amma bari na fara bada labarin. To bismillah guje. to taken labarin da suka aiko shine uba da ɗaya shi wa ya fi ƙarya to mm. babbar magana eh lalle fa <laughs> uba da ƙarya kuma to sai suka ce wani yaro ne yake ba wa shi labarin cewar to baba inda muke karatun allon nan mm-hmm. ni da abokina a wata gindin babban itaciyar kuka wato bishiyar kuka eh. suke zaune suke karatun allah ya ce idan sun zauna bangaren gabas a gindin itaciyar kukan shi da abokin nasa haka ya ce idan na zauna bangaren gabas daga gindin kukar hmm. shi kuma abokina yana bangaren yamma da itaciyar kukar ka gane? na'am to idan suna yin karatu da karfi ba sa jin junansu don suna karatu da karfi. to kaji idan ana karatu da ɗari ba a ba sa jin junansu kwata-kwata in suna zaune a jikin wannan kukar. Ikon Allah. Kuma da ƙarfi suke karatun har ya ce. Duk da irin kusanci da suke. Da su kusanci da suke ba sa ji. <laughs> Allah zargi. Sai baban ya ce, mm, kaga wannan kukar da kuke karatu? To. Wato ita ita ce kukar da suke zaune. Mm. Sai yaron ya ce, i eh, baba. Sai uban ya ce, mm. lokacin da nake farauta. na taba ganin wani katin tsuntsu hmm? yana yunkurin tashi na'am wato sai da tsuntsun nan yi kwana bakwai yana ta yunkurin ya tashi kafin ya tashi shi ko mafarauci yana tsaye kwana bakwai yana kallo eh yana ta kada kafadin shi har kwana bakwai amma ya kasa tashi ya gaya wa yaron sai yaron ya ce baban nashi na'am tab mazugal <laughs> sai uban ya ce me kake nufi sai yaron ya ce baba na ji ka kantaro ta ne <laughs> Wani labarin da ya zo daga Muhammad Ahmad Usman Tungan Makiri jihar Neja da kuma Alhaji Muntari mai shago da wakin basa. to mun gode kwarai da gaske da wannan labari ya babu to dai ba za mu ce ba mu sani ba <laughs> to kai baba wa ya fi karya tsakanin yaron nan da shi mahaifin nasa <laughs> wato sarfinu wannan shi ake ce ba babba sai babba eh wannan gaskiya ne eh babba sai babba to kasan ni shi yaron abin da yake ina ji tunani shi ne kasan ita bishiyar kuka akan alakanta ta da wato mutanen ɓoye haka to ina tunanin abin da ya sa kenan ya zo ya shirgo wannan karyar cewar ba sa jin sunan eh, wato junansu. eh to amma ka sani komai mutanen boyen da suke jikin kukan nan girman itaciyar kuka har ya take da a ce kai wannan na bangaren gabas wannan na bangaren yamma a ce wai kuna ihu amma ba kwa jin juna lalle kan iskokan nan sun yi girma to shi kuma tsantsan baban fa eh a shi baban ai ya gwada mai ni na haife ka ne ai ka san komai aka ce akwai babba wato to masha Allah to to ni dai na ba baban kenan eh da haka ne wannan ka san komi ana so ka kware a ciki duk abin duniya da za ka yi ana so ka kware a ciki eh wannan gaskiya ne kaman wani ne da za su gwada kwarewa a cikin a fannoninsu. shi wannan fannin ruwa wannan fannin kwaɗayi mm. suna gwada kwarewa a ciki to shi wannan mai kwaɗayin saboda ya samu abinci ya ci a banza mm. ya yi karya ya je kwanta asibiti a kawo abinci har aka sa shi cikin mutuwari don tsabar yana son abinci ya ci to kasa wannan kwaɗayi ya kai kwaɗayi a ya kai kwaɗayi kwarai da gaske to shi kuma wannan da ya samu digirgiri a rowa mm. shi ne bako ya zo wurinsa tun safe har yamma ba ci ba sha don saboda bai so a kawo wani abu su duka suka faɗi suka suma subhanallah matarsa ta kawo ruwa ta zuba musu da yake an zuba ma bako ruwa mm. sai da yasa ta yi yaji ya kore ta wai me yasa ta zuba mu bakon ruwa ko ta zuba musu ruwa suka taso wato ta yi asarar ruwan gidansa ta yi ɓannan ruwa ikon Allah to masu digirgir ne amma cikakken bayanin su da idan Allah mako mai zuwa insha Allah za a ji yanzu na ga malama Juli na daga mu da hannu don haka za mu dasa aya a nan to a madadin Sarfil Hashim Gumel baba ya kuma makeri ne daga nan birnin Washington DC muke sallama da ku a huta lafiya salamu alaikum saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.